بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته Kuriya tabbatar da Allah madaukin sarki da ya kaddara haɗuwar mu da ku a wannan makaranta mai albarka ta Ibn Abbas a wannan gari na Kwaya. Kwaya ko Kwaya? fayar ku a jihar borno najeriya lallai kan nima ina cike da farin ciki kwarai da gaske dangane da haduwa da wannan fuskoki masu albarka iyaye na mata wanda na san da yawa muna tare da ku a kafafen yada labarai na zamani karatu suka da ake sawa da rana da yawan ku na su abin da ya kawo ku kauna ce ta kawo ku da sha'awar ku kare a addinin ku ni ma kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ba ku fi ni farin ciki ba dangane da wannan gamba da muka yi a wannan rana ta goma sha ɗaya ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijira a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da goma sha shida a watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a littafin san albashi insha Allah ta'ala tunda na zama su rinjaye wanda muka haɗu da su iyaye na ne mata na ka zan tattauna da ku akan abin da ya shafi rayuwarku a duniya gaba ɗaya rayuwar mace kafin ta aure rayuwar mace bayan ta yi aure a gidanta ne yake jefa mutuncin cikin kunci da wahala yayin da ta yi aure ko ce yau burin ku shi ne Allah ya sa lokaci ya zo mata ta miji na kwarai da ke aure ta samu sauki hankali wanda suka yi auren a cikin kuburin su Allah ya ba su nutsuwa da kwanci hankali a auren cikin wanda auren su ya mutu su ma haka waɗanda mazajen suka mutu da tsawa a cikin ku suna burin su samu kyakkyawan shi ba a matsayin su na mata Allah madaukin sarki ya musu hama su samu gidan aljanna sai ya na mata ku sani shi ba addinin musulunci addini ne wanda yake yajina akan ka'idoji da dokoki duk lokacin da mutum baya bin dokar abu su zai sha wahala ko a nan duniya ne an kafa doka baka yi su a cikin kashin hankali su kokari ku saurari waɗannan ka'idoji da waɗannan dokoki da Allah madaukakin sarki shi da kanku don ku samu rayuwa mai daɗi idan a cikin wa'azin da zan yi yau zan yi ƙoƙarin tsora ku a hanyar da za ku samu rayuwa mai daɗi rayuwa mai kwanciyar hankali rayuwa ta nutsuwa amma idan an bi dokoki da Allah ya sanya Allah ya sanya dokoki da ka'idoji da za a bi su don kada a samu a shekaf alal usra rabuwar kan da yatsu da wato yaduwar fitina da rashin jituwa a cikin iyali da cikin abubuwa waɗanda suke jawo mana rashin kwanciyar hankali a gidajenmu akwai jahilci jahilci duk gidan da aka gina shi akan jahilci to ya wahala duk matan da ke so ta samu hutu a rayuwarta ta biyu a kan ilimi ta zuwa makaranta kuma 'ya'yanta su rinka zuwa makaranta duk gidan da yake akwai ilimi za ku ga akwai abin da bature yake cewa sanity wato akwai tsarta akwai tsarki amma matuƙar kuka bari za ku rayu a kan jahilci za ku sha wahala aiki yadda ke zauna a gidan da kamar ta zuwa makaranta ko islamiyya ce ko kusa da gidanku ko nesa da gidanku je inda za ki ƙaru ki Allah ba yadda za a yi ke rayuwa mai daɗi alhali ba cikin Allah ba zama cikin jahilci shine yake rushe iyali shine yake zarɓin hajj ya shuka iyayya ki ji ana tafashi ana ƙin juna ina kishi kamar za ki ƙone saboda kishi kina baƙin ciki a ranki ba ki da nutsuwa ba ki da kwanciyar hankali damuwa ta miki yawa bayan wannan da albabba yawan fushi wannan idan ya sabbaba wani abu to zai sabbaba miki rashin kwanciyar hankali a cikin rayuwarki to kuma ba a so ainihin wato fada cikin rudu akwai abin da mutane malamai suke cewa alwaka ya kai min ilaji Prevention is better than cure. A kiyaye abu, kar a fada cikin ciwo shi ya fi a kan sai an fada cikin ciwon a ne magani. Shi ne alwakaya kai rundunar ilaci. Prevention is better than cure. Mutum ya preventin kansa, kamar hanyoyin da za ka kare kanka da kwada cikin tashin hankali a rayuwarka ya fi cikin fata tsundun cikin rikici na gida rikici da kishiya rikici da surukarki mahaifiyar mijinki rikici da surukinki baban mijinki rikici da kannan miji a cikin gida rikici da kannan miji rikici da abokan zama cikin fata. ki shiga wuce Allah ki shiga uku ko a lokacin da yau madayin fa'un na dami duk za mu tattauna a kan waɗannan abubuwa na farko kowane gida a cikin gidajen ku ya zama wajibi ya zama ya himmatu da aƙida gida a kan aƙida bauta wa Allah shi shi kadai ba tare da haɗa shi da wani wato wajen bauta ba abu na biyu a tabbatu da gidan mai sunna wajibi ne mai riko da alƙur'ani da sunna a waƙar da shirka a waƙar da bid'a a yi riko da gaskiya ba iyaye na mata ba buka ba kayansa ba jinka ba kayanta ba rafara ba neman a gidan malam wani ba zuwa gidan wanki tana ainihin wato dube-dube tana leke-leke tawakkali da Allah yadda Allah shi yake bayarwa yadda Allah shi yake hanawa yadda Allah shi yake ɗaukakawa yadda Allah shi yake yadda Allah shi ne yake da komai cikin lahumma malikul mulki ko ke mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir abin da komai mulki, a rayuwar ya mace sun da duk inda mace ta kai aka haife ta ta girma abin da za su sa a shi ne aure. abu na farko suke farawa a rayuwar irin aure. kuma a nan auren kuke rubutawa shi yarinyar da ba su samu husnul ikhtiyar ba kyakkyawan zaɓi da ta faɗa hannun wani ko azzalimi ko jahili ko addini ko ɗan duniya ko wanda yake yana kan wata aƙida mara kyau ta faɗa a hannunsa babu da ba su kai kika wato a ce miki sori kawai rayuwa ki ba ki da daɗi ba kar ki manta na ci mai ina son gani abin da za ki samu rayuwa mai daɗi wallahi dukkan mu nan gaba ɗaya ba mu san rayuwa ta kuci ba mu san rayuwa ta baki rai ba mu san rayuwa ta wayo Allah na shiga uku kuma shin yadda ki ci a yau ki tsara mutum ɗari ki waye ki jin daɗi ba wacce za ta yi ce miki tana jin daɗi daga wancan ciwo daga wannan matsala larura da kallon shi yana da uwar miji ta da shi kan cikin an kuskura an yi aure ba shi da tausayi ba shi da jin kai ya bata miki rai ya zagi ya zagi iyayenki ya zagi ma duk wani sabbi ma da haɗa ki da shi ma ya zaga mutuncin ki ga 'ya'ya kuma ya tara miki barci dai ya tara mai gidansa sai yake kare akan soya kofi ko kuma gasa masara a bakin ki ba ki ba aure ya da ni saboda baki zaɓi mai kyau sana abu na farko sai ce na gaya muku lallai ku zaɓi miji lallai iyaye ku zaɓa wa ƴar ku miji kada a yi gaggawa a cikin ku ya yarinya a kai ki gidan da za a zo a yi da na sani Salahul mar'a jaruwar mace da ta'allaku bi salahi zaujika yana da alaƙa da gyaruwar mijinta idan kin ba wa ɗan kirki za ki ga aljeri idan kika ba wa ƴarki ɗan banza za ki ga ƴarki galiban a cikin ke na mutu kwaɗai shaikin na masifa yarinya Allah ya taga ta ta samu mai neman ta mai mutunci sannan ana ana zaɓe a wancan wannan yanzu a ta yi sunan sa bai da bai da mulki bai da sarauta kuma ta ana jiran mai maiko yanzu kuma gidajen maiko ba za su kuma in kin ci da kuma ta ci azaba kuma ga kina da yaran da kuma maiko ba ko kin ci ci azaba babban gida da mota da bayan kuna shi kullum da safe ka samu shayin da kuma madara mai sauri don wainar kwanta mai kauri da ke da shi tamami ba da ke ta kuma ba wata da ta kama ba kowa so yake ya samu ne jin daɗi ko da babu aji na yi magana da wata mata uwar yara ta ce malam kuna kuma aji kuna cewa a yi bincike in za a aure ta ce malam yanzu a yi rike bincike a yi nan ta kawo ɗanka mai maiko in dai ka samu mai maiko ba ce ka bincike ba binciken shi ne yana da kuɗi ko bai da kuɗi ba a bincike a kan wasu abubuwa cewa wallahi ana bincike a kan da ya rufe asirinsa mutum da ta sani ana ba ni labari an aura masa ya ciwo ne na ƙanjamau da shi ciwon yake kuma an tabbatar yana da shi amma ba a amerika yake da shi da amerika yake aka tukunta masa yarinya aka kai masa ku gaya wa iyayen ka ce wannan fatan da kuka ba da ƴarku ba shi da lafiya ba, yana da wannan ciwon na yi zamani fa ba wani hasada ake mata gani ya za ta hau jirgi za ta tafi ka. har ba ta shiga ta yayan ta ya hana auren har an tafi airport yayan ta ta fara a jiwa insha Allah ana dawowa makocin su yi ɗauki ƙasa budurwa ya ce da shi ta fiya bayar a tafi akwai masu da ni nan da mai suru a wurinta da mai gidanta mai gidan mai mai kone ina ba ku misali ne na mai da kuke ke ce wallahi malam mutumin nan idan na masa ne laifi ɗaure ne yake a ɗaki a kafar gado na yake ɗaure ne sa igiya yana da igiya da yake ɗaure ne da yake ɗauka in da ku in sa kuka sai magana zai ke na da miki ki je gidan ku ki ba ki saboda a gidansa shayi ake sha da madara mai kauri shi ya za a yi abu da shi cikin kayan malam na son kayan na eh, za ta ci uba duka amma tana son kayan ta mango tana son ko miya ne ba mai ba daɗi ba kuma sabbi sani cewa mijinki in ya kwanta miki da hankali shi ne za ki samun tarbiyyar ƴaƴanki da kiyaye ba wallahi duk wadatar da ke samu idan ya zaman mijin da kika aura ba da kwarai ba ne ba ki da daɗi ba da yawa za ki ga wasu matan ba su rasa ci ba ba su rasa sha ba amma wallahi sai tana ta mutuwa tana ya kushewa. saboda ba ji hankali saboda babu nutsuwa ina cikin koyo Allah ta shiga uku to duk wanda za a aura Allah ya faɗa cikin hadisi cewa za a takun man tarzauna ko wa kudu ka khuluquhu zaune zawiju idan ya zo neman yanku wanda kuka yadda da addininsa kuka yadda da ɗabi'arsa to ku ɗaura masa yanku duk wanda ya zo nema a gidanku mutum ta ku fara dubawa addini sannan ku duba ɗabi'a ku ɗaura masa yanku idan ku ku haka ba تكون فتنة في الأرض وقتل كبير بعد تعرف إن أبراهيم كفا وقتالي لتالي وأصير يحيي قال أنا قرأت في حديثي تنكر المرأة لأربعين لمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها فانصبها في الدين قريبة الشباب هي المتاني أنا auren mace da abubuwa guda uku duk wanda zai aure ɗaya daga suke zaɓa kuma wanda in ya zo yana darjewa ne ya zaɓi mace don addinin ci aure ta a lokacin ba ruwansa da baƙa ce ko fara ce ko gajeriya ce ko doguwa ce ko siririya ce ko mai kiba ce ko mai bikin mata ne ko mai bikin maza ne ko aljana ce ko mutum ce ko ma mai in tana da addini shi shi ba ruwansa da gaba wani ya cika da mai malam da Allah na so a da dama a hada da kalma ta ciki ke addini da tarbiyya a kowace kala ya ce a wannan tambayar tana mana a kowace kan suna ya ce wala ni kowace ce in ji tana da tarbiyya tana da addini shi ke ka gama sai yin aure don Allah duk wanda ya aure ki dan kina da kyau wanda bai san kiya wani kurin ba don addini ki ko tarbiyyar ki ba ina tabbatar miki sai kin biya harajin wannan kyan a gidanki dan duk inda mace take da kyau insha Allah ta'ala ki ba ta dama ta zauna a gidanta shekara ɗaya shekara biyu ta haihu shekara ta uku ta haihu shekara ta biyar ta haihu shekara ta bakwai ta haihu shekara ta tala iya yawan haihuwar iya yawan raguwar ki shi ne garau take dan dariya haihuwar nan yana rage ta haihuwa tana rage mace kuma komin daɗin da suke kuma komin kwanciyar hankali da suke dole sai ta rubuce ta canja tana tsufa ‘ya'yanta suna tasowa to yaya wanda ya aure ke kawo da canki ina gaya miki ne jin da mu kaza mai daɗi ki da bari miji ya zo ya zace ki ya aure ki wacce wacce kyakkyawa ce to ranar da ta wuce ya zai da ke ba za ka ci karfe zai nemo ta mai kyau wata gani ta ta da ke cikin kan tana da yau ranar da su kuma ba yake wurin ta ba ki, ya auro ki kan ke kyakkyawa ce to ranar da ke shekarar uku hudu ya fara jego kina tara tsundo kana da kayan fitsarin yaro sun fara fita daga ayyacinki Kuka ta fara tsokacewa, wallahi tallahi canja ki zai jikin ishe ki. saboda damun wannan kyan ne ya ɗauke akwai wanda yake zaɓen addini to mai zaɓen addini ne ma sha Allah ta fara ba za a samu kusa rayuwa mai daɗi da shi a samu kyau a samu addini to wani abu ne mai kyau da kyau da addini kin ga nan kuma shekara arba'in kuka yi billahi azimu bai zai rabu da ke ba ko ta wasa an je kotu wata rana alƙali ya zama sun da ya kira yara da ta ci shi ta fito da ita da mijinta sun su gaba alƙali sai me ya ƙara ta da bai ranka ya daɗe alƙali mata ta ce na sake ta tace ba ta saku ba ta mata ce mijin ya sake ta tace wallahi ba saku ba ba cin da zai wallahi me ya faru ce ya zaki magana ta ce ina da magana ranka ya daɗe Ta ce yau suna da shekara tara da hamsin da shi muna da ƴaƴa haɗe jikoki yanzu na shekara hamsin na aure da ina yarinya ba san kai na ba ba ni da yau yau na ya gani ya ɗauko ya auro ni yanzu bayan shekara hamsin zo ya sake ni in ji gidan ba ba zai aure ni ƴaƴa rutu ko jikoki barkaɗe wani ba inda zai ba. ke? ranar da wata ke da ake so yaya ina gani ubana ya mutu fata ta mutu dangi na sun mutu shi da kowa in ba gidan wannan mutumin ba ƴaƴan mutu sun yi aure sun ina zan tafi bayan ya tsarar da ni shekara hamsin ya tsarar da ni duk wani abu mai kyau a jikina ya lalata shi shi ke nan yanzu na zama ƙwallon kwandoro wato mutum ya shi kwandoro ya ɗauke shi ce wullun da shi yau wasu maza haka suke wa mata shi da bari ya aure ki saboda wannan to ba ki bambanci da wannan mangwaro shi yaro ya ce ya mangwaro ya tsofe ya tsofe ya tsofe ya tsofe shi ya ga komai ko ya zai da shi jifa to haka ke ma ranar kin haihu kin haihu ya samu shi bukatar da ke ya zai da shi kamar kwallon mangwaro sai wullar da ke ke zai su samu to ku ji rayuwar su akan gaskiya Allah ya ce akwai waɗanda suke yin aure saboda dangantaka yan dangi yake nema to ranar da dangi suka mutu ba sai sallame ki kenan shi a zuwa nasa ai matarsa a gidan suwa ne ne a gidan suwa ne ne shi haka ta da wani yake aure Allah Allah ce a akwai su yin aure saboda kudi ana duba mai kife da shi amma kina da maiƙo a kina da yan kudi a hannunki a kina da haka akwai masu yin aure da wannan duk wanda ya aure da shi daga cikin waɗannan ba dan addini ba to auren bayi da daɗi ba za a samu rayuwa mai daɗi shi yasa da Allah ya ma da daɗi yake da ne za su dini kan sai kai kai kokarin ribata rayuwarka ta aure da mai addini aure mai addini kai ma ka aure mai addini imamun nawawi yake cewa as-sahihu fi ma'anar hadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bima yaf'aluhu an-nas fi al-'ada annabi ya bada labari dangane da abin da mutane su aikata a al'adance fa innahum yaqtuluna hadhihi al-khisal al-arba suna waɗannan ɗabi'u guda hudu ne wa akhiruha indahum ji mace ta ƙarshe da ba ku damuwa da ita a wani shi ne mai addini in an ga mai kyau sai a aure dan kyau a bar mai addini idan an ga mai kuɗi sai a yarzubi a aure ta dangane da kuɗin ba addinin ta ba ko da kuwa shekaniya ce tana bin maza in dai tana da kuɗi za a bi ta idan an yar dangi yar asali yar dangi wanda suke da kaza da kaza ko da ba ta da addini sai a je a aure ta duka waɗannan abubuwan da mutane suke yi da shi ne zafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ba shi a nufin cewa ya zaune addini zaune addini ko gurguwa ce ko in dai tana da addini ita ce nan ba ta shi ba shi kokari ki zaɓi mijin da yake kula da addini na san Allah shi ke aure mai tsoron Allah shi ne zai ji tsoron Allah da zai zalunce ki ba da ya tashi zai cutar da ke da an ci tunatar da shi aya ko ya tuno akwai kabari ko ya tuno akwai mutuwa ya shi ya mutu. amma mace ta zo ta kwanta hannun gashi gashi nan yanzu wani ɗan fashi da makami ta aura ta ce idan ya yi bindiga ita da auduga ta ta Allah ta ɓarawo ta aura ɓarawo sai dare ya yi ƙarfe biyu yake fita makami ya fito shi gari yana tsallaka gidan mutane yana tsaka kuma Allah ta san ɓarawo ne amma tana zaune shi. akwai wata ta wani ɗan jiwaɗi ta ce wallahi malam a ido na na shi kama shi a falo na yana shigo da yara maza yana kwanciya da su ta ce wallahi yi da lokaci na malam sai ce kwaji shekara da yawance ne saboda yana da mata shi maza amma fa yana da kuɗi amma fa yana da mai ya rayuwa mai daji ana ba kowane namiji ba da cikin yanki da gaskani da ke aure shi da suka aure wa kanka bala'i ka ji ka wa kanta masifa ka ji ka wa kanta shirri akwai wanda ta wani ɗan secret society matsafi ne cikin kanta tasi yake ita ko ka sani akwai wanda ta wani boka yana kallo yana harkar mutunci yana alaƙa da aljanu a ta kawo maka maguna da kuliya kuliya kuliya mage mage yana ta tara su a ɗaki sai ta guda dubu a ɗaki ɗaya yana cikin su yana zuwa yana bukanci da su yana shaye ku matsalar ku in za ku samu ku ci mai kyau ku sha mai kyau ba ruwan ku da ke sana'ar mutum ko ne addininsa in ka ji ta yi shiru ku tana tana tsofa tana tsofa wata idan Allah ya mata arziki da tunani tana yin da shi da kuma aure dole ne ki san ba wanda miji da kuma take bai san ya cewa sai ya gama bincike har unguwar ku zai rinka zuwa yana ɓarda sau a cikin ba bincike ku sa ya halin ki amma da wani jiki ake yanzu da ya fito kana ce a fito a fito mu da aure wai kashe ni kuɗi dubu ɗari kaza ko miliyan kaza wata ɗaya wata biyu ku fara uwa ka ubanka da miji aure addini ne kuma shari'a ta ce ya aure wanki wal ayama minkum wa salihin min ibadikum wa ima'ikum li yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim Allah ne yace ai aure ko aure addini ne yasa Imam Ibn Kathir a cikin wannan aya ce amara Allah tabaraka wa ta'ala bi tabi Allah ya ce ai aure da iyaye na ba shi ta farko sai ta kace muku babban burin ta ce in ta ga aure duk wanda ya tara ƴaƴa mata in na mata sabulin su ya auren da su nan auren ake rikewa yake wa kaddar da wasu malamai sun tafi cewa aure dole ne ala kulli man kadara alai ga duk wanda yake da iko ne aure suka mahuta da hadisin da manzo Allah ce ya ma'ashar shabab annabi ne ga taron matasa yace ali su ba zai ci ba a tabbale ta zama wanda ya samu ikon aure ya je ya aure duk wanda yake da dama ya je ya aure kai na wa rabbul ya ki yar uwa ta aure yakan sa ki sami ganin ki ne da ta zauna tana zaman bukurki ta rika wata zama kuma da gaskiya ta ita aure to fitina za ta shiga cikin al'umma yin aure yakan sa mace ta kame ta samu kam ta samu nutsuwa azumin yin aure yakan sa namiji ya tsami zai yi sha'awar zina ko kuma ya aikata barna ba amma yau da yawa akwai matan da za ki ga suna yin wato barna ba su aure ta aji ta gama kewaye mazan unguwansu gaba ɗaya sannan wanda tsautsayi ne da ke zai kwashe da ya tafi da ita ta ne nuna masifa ya kai gidansa kuma da kusa kamewa jikin da an ne shi me yasa ba ta zuwa makaranta wata ta ilimin addini ballantana ta san Allah ya haramta ba ya haramta ba shi karshen a wasu wurare ba a yi dama a yi aure ta yi gudu misali ka ɗebo wata ta ɗebo wata masifa a shi ta asibiti fiye ta kalau saboda tsabar rashin aminci kamar yadda wasu dukkan su zuwa su aminci ba ne sai wanda Allah ina ba akwai wanda sai ya gama zinace zinace sannan ya je nemo wata da zai aura shekaran jiya ɗin muna karatun tafsiri da mata irin wannan lokacin kuma mata ta aiko ta kaza ta ce malam ina sallah ina azumi ina sadaka ina karatun Qur'ani abubuwa na ibada ina yi kuma da aure na amma malam na kasa daina zina ta ce san me ta saba ta tana yarinya Kisa wallahi, wallahi iyaye na mata ci amanar ‘ya'yanku idan ba ku kare su ba. Kuna bari ‘ya'yanku suna fita ba ku san inda kuje ba. Mace kun ce da tare ke kana kula kina tare ‘ya'ya. ba ki da kun a kan ‘ya'yanki. Kowane namiji zai iya zuwa kama ‘yarki. wajen gane cewa ta kai da zama iyaye mutum zai shiga gida irin ta budurwa ba ta dawo ba sai da shi tambaya ba Gaya mata in ta kai gida. Yariya budurwa ta yi kai gida. Kuma kuma tana kai. Akwai waɗanda suke tijara da 'ya'yansu. ai wancan kudin jini ne da ita Wanda ya kullum ta ɗan dawo da yan dubu biyar dubu bakwai ita wannan haifa sai albarka shi ta dawo da dubu biyar dubu bakwai samari suna ba ta kuɗi ba Zan gaya muku wani abu na yanzu saboda al'amura sun canza kwaɗayi da rashin tarbiyya yanzu mutum a gida zai zauna uba ne wayar da yake rikewa wayar dubu uku dubu hudu uwar yarinyarsa kuma har kan koyar ma ba ta rika amma wallahi yarinya ƙarama budurwa za ki ganta da wayar dubu ɗari da hamsin ka ki ga babbar waya a hannunta tana harkar da waya waye ba ta mun ba uban ta sai mata ta ke kasuwa sai mata ba ta samari kuma irin wannan yarinya wai ana alfahari da ita wai tana samun kuɗi duk yarinyar da kuma tana shigo da kuɗi gida tana shigo da kuɗi gida a wannan zamanin wallahi ku ne ta duk yarinyar da kuma tana sanya a tantar dubu kaza ko iyayen ta wasu ke mata ba ba wani yayan ta yake mata ba bincike ta ila mutuncin ta take bayarwa a cikin wata wannan atamfafin kuma lokaci ne akwai yarinyar da ita take tafiye a gida. eh wanda ya haife shi sanar ɗan haske haske ita take ta musu fitar ɗin tashi ita take ta musu burki kasa idan babu mu kuɗi uban ƴar take bayarwa yarinya ce karama zuwa ko aure ba ba ba ko aikin gwamnati take ba ba kuma sana'a take ba ba ɗinki take aski ba ta kuɗi ba ba kaza ba kaza ba tsabar tana da samari tana da wai jini ita take ɗaukar nauyin gidansu akwai rana ce da ta wuce ta haifi sai a ce yarinya ta bukuwa ba sana'a ba aure ba miji ba aiki amma wai ita ce ɗaukar nauyin ku to yana samun kuɗi ku gaya mu tarbiyya ta lalace so wannan tuka ake zuwa ai auren ba a jin daɗi Kuma da ɗangin a kan kariya kuma shi ɗan mai yaudari ne bukatar ta ya baki ya lalata ki ya lalata ki ya ci mutuncin ki ya ci mutuncin yayan ki duk da ta kuskura ta bari namiji ya yi alaƙa da ita ba ta sunna ba ta tura wa kanta asiri ta tura wa ƴaƴanta da ta tura kuma ta da jikokin da asiri dan wallahi ta tsari daga ke har zuwa arki gaba ɗaya bari ka ganin su da mutunci ba. Sai suna kira da ƴan mata tsaya ku yi addini ku da rukuwa da wannan rayuwar ta ɗaya ku kare mutuncin ku a yi auren ku ku shiga gidan mazajen ku wani namiji bai taɓa alaƙa ku ba in ka kika ci zaki zaki da baƙin ciki zaki da kanku a rayuwar ki ku kiyaye ku mutunta kanku ku dawo ɗayan ku abin zagi wani yaro ya zo a anguwa a anguwa mara kunya ne kujeran yaro yana yawan mutane rashin kunya sai ya je ya yi wa wani mutum rashin kunya wata rana babban mutum sai ce yanzu wannan yaron ka baki ne dan wancan ba aka ce eh to idan ka je ka gaya uwarka da ta haife ka ka ce ka ta san wani ka ce ka gaya masa ka tun lokacin muna yara abin da muka yi ita ka gaya masa ka tuna lokacin da suke zuwa ɗakin wani tana kwana ɗakin wane tana kwana ta kira kwanka ai bai gaya wa yaron nan wannan magana sai tsona ai daga nan ya daina rufar kunya kusa me wacce ta jawo masa shi ya yadda hatta ɗayanci sai an gada musu a cikin kunnanki wani yaro ya bugon waya a kan kallon a gajiya shi ustaz ne malamin islamiyya ne ni na haddace alƙur'ani ina ma shi a unguwar mu alhamdulillah ina so da mahaifiyata amma damuwa ta na na yi, yi, na yi mahaifiyata ta gaya mun babana ta ita gaya ina wanda na gaya muku malamin ani, malami ne yana da islamiyya yana tare da suwarsa ya yi ta gaya masa waye babansa tana ta masa kwana kwana cikin malam gaskiya na so ne in gaya ma ni ina haƙuri na sata haƙuri daga baya wani makwacinmu ya ce to ya yi haƙuri da maganar da zan gaya maka ya yi haƙuri ya ce ka zama shi yanzu shaka ya ce yi eh. har da shi Allah ya wa ka mutunta ka ka zama mutum shi ce eh wallahi yawon gudun zafi ta ne ka ka je na ɓata lokaci kana ta jayayya da ita ta gina ma babanka ba ka da uba ita kanta ba ta ita ta ce waye ubanka ba tashi kuma zaɓin Allah Allah ya zaɓe ka ya ɗauka yanzu dan Allah ƴan uwana mata wannan ba ta ba ce ta kanta ba to ne ta ake gani ko a ku kai kan ku kuma yi da ya sa wani yau wani yau ake gudun addini an fi ƙarshe ke da tsiya a yi koyi da ƴan wasan kwaikwayo da ƴan drama da ƴan fim don sa wannan bakin cikin kuna ji yana damun ku amma ku shine yan fil da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku da mijin ku aura na ta aure ki tabbatar waye zaki kuma ki nemi shawara ana son mushawarata wa su'al ahli taqwa wa salah malami ne ke da shi a islamiyya wani ya zai neman ki a sauran ciki da kudai da suke kasar masala Allah ko za a bincika mun wani ya zai na ya na yaya halin ya da biyarsa malamai ne suke mutu cewa idan mutum ya zo neman ka aure ko kai in za ka nemi mace aika ka tambaya yaya matan nan take angonsu yaya mijin ne yake angonsu yana fita sallar jami'i waye malamin sa a gari yake ba musulmi ba ne ba kuma malamai ba to waye malamiyanci ne ilaman yana karkata zuwa gaba jirgin shi ne cikin aure shi bai da malami shi ya nuna bai da ma'addini a irin wannan yanayi da ake lokacin harkar addini a ce wai yaro ba shi da wani gurin da masallaci da yake zuwa na je karatu ko malami da za a ce yana masa fitawa ba shi masallacin juma'a yake sallah duk sai kin fice Ibrahim malamai suka bincike ubansa yana kula da jami'i ka binciki uban yarinyar da za ta aura yana kula da jam'i kai hatta kai suka ce har cikin gida ka bincika shin uwar yarinyar nan tana kula da salloli biyar a gida ko irin matan ne wadda ba ta son ba kace hada salloli in za ta aure yarinya kai ma ce ma za ki aure namiji ki bincika yaya kuma su kula da sallah kai da karshe cewa suka yi a bincika a gashin iyayenta suna tashi suna sallar dare baban mijinki yana tashi yana sallar dare wannan karatu kan tuji a littafin waye zai je wannan bincike ne sai na gaya muku in ji da bai ke ba ku da matsala a gabana ake wani abu wata yarinya budurwa ta ga wani mutum tsoho ba da su turakar kaf a jenuka ya fi matan neman tsufa amma yana cikin mota rantsasiya yarinya da ta kawo kanta tana magana sai bawan Allah sai ce ce yarinya in ta yi jika da ke kuma sai zai bai janna da farfara wata ce ne wannan furfurar ta ta yi ta ake so subhanallah yarinya karama ya ce kira goma wannan furfurar ta ka ita ake so saboda yana da kuɗi kawai ganin su cikin mota mai kyau a aro ta yi a kasu ta yi a ta kamfanin su ne a ta mai gidansa ne a ta waye inda yana hawa mota mai kyau ce ai wannan tsohon shi ne abokin tafiya burin ku duniya shi ku kuke shan wahala a cikin na auren ku ku kuna rayuwar annabi da matan shi macewa ne kake aure da hali aure mai hali Allah mata mai hali ana son aure mai hali yana da kyau aure mai hali amma mai addini na Aisha take cewa a gidan annabi sai mu yi wata biyu wallahi ko cikin yawon tsorawa. yanzu kina da imanin za ki iya haƙura da mai gidan shi a wannan yanayi wata biyu ko titin su tsora su kina haƙi ba suka ce ya umar ta aisha bai kusa rayuwa da shi ta ce wallahi ruwa da dibino kawai mu ci dibino mu sha ruwa mu ci dibino mu sha ruwa mu ci dibino mu sha ruwa da safe dibino da rana dibino da daddare dibino gobe ma haka jibi ma haka ta ce annabi ya sha zuwa gidanmu أنا أقول أبي جلال الله سبحانه وتعالى سيدي إيدا سماه وليه زعل منك لا توأذن بابو بابنا لا أشي لا هقولي جلال أنا أبي جلال أما يوتيوب تلاقيه تلاقيه sai ba ke ji rashi ba suna ta ɗauka shirin ki da alƙajin sa yi sama so an ga kin kuka kiɗa wala wala a gida ko wata ya zo ƙarshe in ka ji ana yawan maka gaisuwa a gida to an zo end of the month wata ya zo ƙarshe ina lafiya lafiya to ya gidan dai lafiya al'amura ne to ki ka dawo ne alhamdulillah a ina nan hanya zan dawo to ina je jiran ka ne in ka dawo in ka tana masa wannan to wata ya je ƙarshe amma in farkon wata ne su tsakiyar wata ba kuɗi dan albashi ta mai cikin kowa hakuri a gidansa wulaƙanci in ka ana maka wulaƙanci ta ba ka kuɗi dole ni ba na san yawan kiran nan da ita yana kiran ta ta san yawan kiran kuma kuma da komai ko ba abu zai bata ba yau ma ta ba ana kuɗa in ka shigo gida ya aljihun ka yake in an ga yana yellow yellow yellow to yanzu za su tafi da ta san da zuwa saboda aljihun ka cikin me yasa muke gina rayuwar a kan mada material kun zama materialist suna da shi abokina ne kai suna da shi ba ruwana da kai burin ki me za ki kashe me za ki samu idan soyayya ta da Allah ya kusa yana mata Allah babu an gina duniya a cikin ne ake yi ya samu cewa ba. wata rana wata mata ana ce da gafafu da sun tafi wata iya da ita da zuwa zan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi mutu da wata mutu ina son kuma muku hujja kan neman shawara in za ku aure miji yanzu da magana ya akan gaba ɗaya da an miji yakan samar da rayuwa mai daɗi da kwanciyar hankali Abubuwa bin da ta ce ya Rasulallah wasu mutane guda biyu sun zo nema na aure ina so ka bani shawara. Ta ce inda Abajam ga Muawiyar ta ba ne. da Abu Jaham da Muawiya sun zo nema na aure. suka faɗa ba ne don wani ya zo ne mai kike faɗa wa wanda suke yarda da imaninsa da addininsa yanzu akwai malamin ki malaman ki kamar iyaye ne ki nemi shawararsa a'a baban ki ki nemi shawararsa ga ne ga ne ya zo ne mana a wata ki mai amana ba ma sassabiya ba wane wane ya zo ne mana don Allah waye ya ba a cikin su Allah ya ce to amma muawiya wa kullama lana mu'awiyar shi ta magana matsalar tattalaka ne tsayayen abuce ke, ba shi da mazuci da zai auren ki na'am shari'ar musulunci ba cewa shi ki je ki fada gidan wahala gidan yunwa ba duk mutum da zai aure ki sai kin tabbatar yana da sana'ar da zai iya riƙe ki yana da sana'ar da zai baki abinci sau uku a rana yana da sana'ar da zai iya biya miki kudin asibiti in ba da lafiya yana da sana'ar da zai iya kashe miki dan kananan zarurorin ki abubuwa na yau da gobe yana da wannan damar wannan wajibi ne ki binciki financial implication nasa da rayuwarsa ba laifi ba ne shi sa annabi anan gurin ya ce gaskiya ce mu'awiya ta da hali a motsa yake amma ya zo yana neman ki idan ko ya aure ki zai wahala a abinci idan ku duk idan kallon mutum da ta kawarsa a bin Allah idan ba shi da sana'a ba shi da aiki kada ku ɗauki ake ku ba shi iyaye na mata kusa akwai ɗan fafa akwai mutumin da za a gaba a kan sana'arsa ba wataƙila ba a gari yake ba shi haka yana zuwa da yan riguna yau ya da riga yana ɗan kashe abubuwa haka ana ganin ta cikin ni'ima daga ina ki a ai ai Abuja yake ai da na ki a ai a Kano yake ai a na ki a Kaduna yake amma ba san me yake yi a Abuja ko a Kano wankin mota yake shi na yake yi a toron shaida yake yi a me yake yi ba sani ba kawai ko abin da ya dame ku duk bayan sallah karama ko ba ko dan lokacin an yi wani abu yana shigowa gari fi sha haka wataƙila ma aro mota da hukunsa yi eh, haka yanzu ana harka a shi a can sun zama ma ɗaki buge ne na iska sai an ɗauki ya an bashi wata ɗaya wata biyu yarinya ta fara bugu wata waya wanda abinci ina mai gidan yana nan wallahi bai da aiki sai bacci kan da safi iya ya bacci a gida baya tashi sai bayan la'asar sai ka ce doya an ajiye doya ba baya ne yaya za a yi ki fara tura wa yarki kuɗi yanzu kin waye yi kin bashi ya kuma kina ciyar masa da yar wallahi akwai matar da ni na aurar da ita ɗaliba ta ce nace baki da na haɗa ta da wani ta ce malam wallahi da ba zai ina maka biyayya ba da na bar auren nan ta ce ka haɗa mu da mutumin da yake mai waziri mai ƙarya ba da sana'a ba da aiki haka yake damuna yi tabbaci a gida da yi kawaye baki su ko kullum mai gida na yana gida da mu ɗaki daya kuma an taɓa yin namiji kuma yana kwanta a gida ya fita shi ba zai je kuma na abin da za mu ci ba ta ce wallahi ta yi rana ta yake zo ya mun shagumi fatin da kaya guda da shi zo na ina abinci na ta ce yau ta kawo ta ce malam na tsare ke bin gidan makota gidan yaya ta an aka yau da tuko mun taliya daya in tuko da tuko mun kwano daya rabin kwano ina da bara da na da ya ga na shi su sai zo ya tsaya mu tare da su muke cinyewa kace ban gane tashin hankali da sai da na na sauki ciki na ce muka wane yi tanadi ni ba na samu juna biyu kai tanadi ba to kira da zai kawo ka kira kiran Allah kan ko ustazanci in kai magana ce Allah ta mala har ciki na ya zama wata tara wallahi ko kyalle bai aje ko kyalle in ji da fata shi ne zuwa zan haihu ina kudin rago ina yan kayan da ina haihu zan sa wa yaro ina ka ba, ina ka ba. ta ce wallahi mutumin nan haka jeji kaza abu na kunya ma ya je dan kawo wani abu ya kawo ta ce wallahi babu ta ce haka na zo na haihu ta ce malam ta san ta ce maka billahi azimu ranar suna wata yaya ta ke ta tura kasuwa ta sa aka siyo naman miya kamar na dubu ɗaya da ɗari ko na dubu biyu kace in zo ɗan yayyanka ɗan jijjefar da ƙashi haka saboda baki sun turo suna in yi musu biya da shi a matsayin shi ne ragon laifin su wallahi kura ragon suna su kura gobe ka ko fice ko akuya ma su kawo ba har ya kawo a yanka da sunan suna ne wallahi bai kawo ba to malam gaskiya ni ka yi arba'in da kuma jirgin na ce eh, ta iya kuma ni ma ustaz ne ya zo lallaɓe ni yana suka riga mai kyau ya zama da surutu na ta taka wata da tsoron Allah ta na da haɗa su da ya ɗaliba mutum ya ce ki sai mun ladabi da biyar ya kuma ta yanzu anan lura da wani abu guda mun wata mu gaskiya da Allah dukan mu ne. yanzu tsoron Allah su ko daban ibada su da kuma ta ci ta magana sana'a da kuma abin hannu kuma da Allah ya taka masa da alkhairi da sallarsa da karatun Qur'ani da ibada amma me yayi aiki da zai yi cikin da matarsa to wannan ma gwanda ma ita ma mai addini akwai mai zaman banza a gari ma dan iska kuma. jikin kurin aka gani aka bara ana zuwa daga tambaya ya kace kike da kuma koro a daura aure yarwar arha busu ba na karkirin fulani busu me yi ya aikinsa me ya sana'arsa malamin makaranta ne me yake yi ya zai rike wannan ƴan yanzu ba da mutum ya auri yarinya shekara ɗaya ko wallahi sun zama su uku kuma jariran wannan zamani sai da cin kuɗi a wurin su kuma cin kuɗi a kan jariri da suke ganin sa a cin kuɗi da ciwo ya kama shi kana cikin asibiti sai ka rubuta maka maganin dubu bakwai da ɗari biyar kullum sai ya ci mamba sun kera sittin ko ɗari da sittin kashi ko ba ka bane yanzu duk kuma ke sun da yaron ta karami a nan akwai kwamfa kwanciyar nawa ne kwamfa naira hamsin naira sittin kuma a sa mai da safe a sa da rana a sa da daddare masu ɗan dabaru ne suke sa kwaya biyu kullum yaron nan sai ya ci ɗari ni wata rana ma da abin ya same ni suke tafi wai ni ina ina nan tin yake wanda ake so da muna yara ina nan tin yake ne ni ne na tafi muna yara wallahi na tsara kan wannan nan wani abu ya daga shi tun yaro an daura masa shi da tawul da cuce-cuce a cuce shi na duk kuma kashin da zai yi yana zuba kashinsa shi Kan zuba a ɗauki aji a wanke shi an daina nafcin yanzu na san zamani cikin shugaban na yanki Allah Allah ka dawo da nafcin din nan dan ba za su samu sauƙin cikin shugaban ba ya ba ce mun ba abu na biyu ya ku iyaye na mata wanda yana da muhimmanci kumura da shi dan Allah a cikin zuwa ana aurar da yarinya ba ta ga mijin da za ta aura ba lalle yana da kyau a shari'a wata ta da mijin da za ta aura shi ne su cewa an nasaru kallo Ka gama ta tawaye za ta aura a cikin da wani tsanani wani ɗan gidan yarki ne yana aiki a wani gari ko yana sana'a kawai ta ka ta ya kamata a haɗa wancan da wani a haɗa wancan da wani ta gan shi ko ba ta gan shi ba ba da shi gare wa alhamdulillah shi idan mutum san shi ba to a yi kokari a haɗa su zan kada a zo a kawo mata shi a cire mata ba zan mata suna da ra'ayi da kuma tsarfa kowace mace da aka yi ta da irin nau'in namijin da take so wannan yanzu ana maganar kuɗi ko ciki ko fa'a sufar halittarsa yanzu wata yarinya aka ba ta wani bawan Allah ne dama dama ne mun ya zo yana neman su ce wala wallahi yi mun ba yau ne san ce wallahi bai da laifi haka kawai ni in ka ji sai ga da yi ba yanzu wannan shine miji na ni ba na so da an yi wannan auren yanzu a cikin kuma fi da cikin kuma da kuma cikin kuma ta aka cikin kuma mijin ba ko ta kuma zauna duk ya'ya ne masu ladabi a da amma na yanzu gaskiya ba ladabi yasa yawa da aka mutum yarinya bai taɓa ganinta ba idan ya ganta sai ya yi ba wani sahabi aka aura masa yarinya bai ganta ba ana kawo ta ranar da ta tare ya ga yarinya sai ce wallahi inna ha jamila wallahi wallahi wallahi mummunar mace ce shi ne Jami'a a larabci ko yaya aka yi asuwa da wannan ko ganta ba a samu a mai amur kalbi a kusa zuciya da yana zauji wa zauja kuma manzan Allah ya ce wani sahabi zai aure an harsa ilaiha ka ganta kuma Hakki ne a shari'a yarinya ta ga wanda ta aura shi ma ya ganta. Kuma kuma ka ce kuma shi ne kyau. kyau wata ɗabi'a ne a zuciyar mutum yanzu zai ga wata mata ce amma wani sai ga duniya ba wanda yake so irin ta haka ne haka kuma fara da ki ga wallahi fara ce amma yanda kin ga wato subhanallah kamar kuri take gashi fara ce amma kamar kuri take ba ta ne. wata ce ya ta mummuna wani kuma ce ya ta kyakkyawa kowa a duniya mai ta kai ta kowa kyau. Ina da abin da ba a rasa ba. wannan da ya ganta gance ki da misali ka yi cikin ta ya ce wanzur ilaiha fa innahu ahrama an yi yu'zama bainakuma ahra ki afa ahra an yu'zama bainakuma dan dai ki ji ta danta dan za ki ganin abu da zai haɗa ki da tsakanin ku wancan mutumin sahabi da ya shiga ya gama kan asirci ah, gaskiya wata da kyau sai ki samu a tsoron abu da ya masu da nake jiran da ita saboda Allah ne ya yawa iyaye ce wallahi sai da na wayi gari wannan yarinyar a duniya ba wanda nake so irin ta ban taɓa ce mata ta ciki sallah ba idan ga tana sallah yake ban taba fada ko jayayya da ita ba in ce ɗauko ai ta sallah ta ɗauko ta ɗauko ban taɓa samun matsala abinci da ita ba ban taɓa jayayya da ita za ta fita unguwa jiya ake mana fatawa a wajen karatu kawai wata mata ya zaɓi wani za ta je unguwa za ta yi zan biki sai miji ya ce wallahi kai ke da kirka in kika fita ta wannan ƙofar in kika fita wallahi in kika fita ta wannan ƙofar a matakin auren ki sai fita sai ta fita ta wani ta fita ba cewa ya yi jirgin da wannan kobar ba sai ta Allah ta tsohon da ta ƙetara ya ta miƙa jikinta niki niki ta hukun da ta jira sai da ya da ta nan yanzu ku ta ci ko wallahi ba cikin auren ki wallahi ba ta kofa na fita ba ta wando na fita cikin auren ta yana nan bala'i sai ta fita dole ina ba ta na fahimta wannan mutumin yake cewa yake ina taki sai ku da ba abi bane wani malami ne yake kuma labari wannan shi karshe ne yace wallahi duk da na tashi da daddare na juri sai zai in tarar da matan nan tana kiyamul lail ta karatun qur'ani yace ta nesa suke da nima wajen imani da takawa yake da biyayya da mahaifiyata tana buɗa mata ta da nake tsammani amma bayan kin ganta ba ta kabari ta fito ba ba ta yake cikin nawa yi gari a duniya ne kuma ba ma cin da nake so irin wannan saboda akwai ladabi akwai biyayya akwai haƙuri akwai kula da haƙƙin ne. kenan wannan yana nuna miki ya ke ya kwata abin da zai mar da ke samu rayuwa mai daɗi a gidanki ba ki samu tashin hankali ba ladabi biyayya da'a girmama miji kuɗi kai zuciya nesa ba sai kin je gidan boko ba sai ki je duk kika kuɗin ki zuwa gidan boko wajen ki mallake miji kin ga namiji ba kamar yaro jariri yake dan ki kullun yana hannun ki ko kina rigawa kina rigawa amma yana bin ki kin da ki sai dawo wajen ki saboda ya san kina kin fitar masa zo yayi yi kuka ya kuka ki jaka mai tsawa kuma ki ɗauki mama ki kashe shi ki wanke masa kashi ki gyara masa fuskarsa to haka da miji yake so ki ja shi jikinki ki zama mai hakuri kuma ya kina tausayinsa kina kula da al'amura da ya shafi rayuwarsa da ga cewa ba mace ce da ke neman ki kakkura shi ko ki illata shi ba. Duk mijin da ya san matarsa tana ba shi kulawa, fitar da su wannan ga wani kwana ku ku gane wannan sirrin ba ku kare a gidan boka boka annabi ya ce duk mace ko namiji da je gidan boka sallar su ta arba'in babu ko kayi Allah da zai taɓa ba sannan kuma duk wanda ya je gidan boka ya mace ta kuma ta abin da ya faɗa ya zama kafin ya kafirce wa da abin da Allah ya saka an zama amma yau idan an je gidajen ku abin da ake neman ba a samu ka gama cin za ka fita unguwa tsafta kyalta kyalta kyalta an sa jan baki an sa gazal an liƙa wannan an makala wannan wani kuma a nan wani kuma a nan wani a nan wani a can duk yi kwalliya an yi kunshi an yi lalle amma kuma za ta fita unguwa wallahi in kin je ɗakin ta zai shiga ba saboda tsafa kan mokala ɗakin ta baya akwai matar da baki idan ta yi sai ta za ka za ku za ka za ka saboda tsarkin ta baya shigo Ya kasa wannan ya gidin ta shi akwai mai gidan na shafa faɗa a karatu dawowa ya yi gidansa yana jin bacci yana kwanciya sai ya ji a kwanta a kan warin takalmi takalmi wari yara sun zo sun yi bishe da yake sun jefa takalmi a ganin uba wallahi ba tana mutum saboda ta fi tsari wani kwanciya ya yi sanar da yana sa kansa sai ya yi filo da burodi cikin biredi yara sun ta shayi sun yi jifa shi yana ma ka su toshe maka kunne ya sai da kama wani taki ya ake wannan ya tsaya kuɗi wannan biredi ce ta ɗauka ta jifa shi ina ina ina ina ba ki da tsari zama a gida ya tsafta a waje tsafta ki ana ganewa ne in kin je gidan biki in dai za ku je gidan biki kan mutum kuna kashe kuɗi ku kuna kai ado amma mai gidan ku kun haramta masa ya tsafta ku. Da ku ba ta da familin da ba zai zo kuna ira suna magana in suna magana sai haka ya ta hannu in ga haka saboda kasu kake buɗe shi da warin baki eh ina jin ki wallahi ina ji ina ji ki haka ya kare saboda me baki ke yana buɗawa ba ta kuɗi cikin ta ga bishiya gargajiya a jikinta da wata yara su kwanci su rinka taimaka mata ba ta yi wai wata mata ne wani gidan ta ya kawo ta sai musu sabulu da ita da kishiya duk ƙarshen wata sai ta ce ni kamar ganawa ma na ma rago shi ne ta karar da sabulu wai don neman suna suke yi wanka don ta shi na da sabulu sai ya ce na bazara a cikin sama ce wanka rage sabulu an ba sabulu guda goma a wata kin dawo da guda biyar idan ya nuna ba ba mai gidanki ya zo wajenki jiki kina tashi ta ji mace tana suna hamami a ba suna cutar da mata cutar da mata ai sai na miji hamami ba sai na miji ai ba za su fi hamami su ne da amma mace ai su ake a rinda zane ki kasar gidan ki yadda ki cuta wata mata cikin sahabbai za ta aure da yadda ce take cewa ya ce ya ta sani cewa za ki je ki tarar da rajulin rajulin lamta alifi yiki mutumin da bashi saba da shi za ki je ki zauna bako da ba ki san shi ba za ki je garin da ba ki sani ba za ki je gidan da ba ki sani ba amma ina miki wasiya ta kan haka na farko da kike kasance kai ki yadda mai gidan ki ya dawo ya tarar da ke ba ki gyara jikin ki ba ta ce mata kuma karki yadda mace mijinki a lokacin da kin san akwai wani abu mai doyi ko bashi ko tsani ko wari mace ne ke sanin ya kamata mai wayo ba ta matsawa kusa da mijinta a lokacin da ta san akwai wani abu da bata kwace shi ba karki yadda mijinki da sa hancinsa a ki da yanzu idan ina so na gane na yi wanka ko ban yi wanka ba kuka hannu na in ina yi haka ina na idan jiki za a tsaftace ki zan ji noma, idan ka ba ka zan ji dan gishiri gishiri to ba wanka nan. in kika wanka a ce ki da na ba ki assignment dan kana jikin ki duk ran da jikin jikin ki akwai gishiri gishiri to akwai matsala a ji a ji yi wanka akwai kuma matar da mijin ba da zai ce zai ce riba kin yi wanka ko ba da Allah

sai shi ne ke kai Allah dan Allah ke ba mu asiri kan da zaman tarar da gashi nan dan Allah ke ko in ba kuma na maka ba haka bane da Allah wata ta gano ta mun gyara to yaya za ki samu rayuwa mai daɗi alhali ba ki da ɗauki a gidanki Allah da yawan kuma za ka ce muku kishiya wani mutum ya zo ya sami ya ce wala wallahi ina zaune lafiya da matata ba ina son ta na son ta

wando da tashi an je an ajiye shi a bakin ciki yake tarkace a falo ka fito ka yi a falo da ga kwanan miya a ƙarƙashin gizo ka ta ci abinci an bar kwanuka ce ka zo gidanka ka rasa ina ma za ka zauna yace na yi na yi kuɗin sai na lura kamar wata ce ta koya mata ƙazanta. Wallahi sai ya tsara. kin ga wannan zai yi mata kishiya ne ba wai dan yana so ya cuce ta ba saboda ita take cutar ta ba ta da tsafta kuma ta tsare ita ce gidansa kullum da turare yana ƙanshi jikinta ba sha Allah yana kula da jikinta ɗakin ɗakinta kullum turare tana yawan kula da kayan ɗakin ɗakinta tana sharewa ba ta ganin kura ba ya zuwa ta yanzu wasu ba miya za su zuwa mijinta ba kwanan da wani ya ci abinci a nan ba su zuwa mijin sai a sa ya a sa a kace ta man kwanan ina so ne saboda a cikin zai taje duka ana yi ɗauki wanda ne ta ki zama mai kula abu na ce da zan tsaya a kai ya ku yayi na mata zan gaya muku abubuwa gurguje waɗanda su suke muku illa a gidajen auren ku kuke shan wahala ni kuma ba ku sha wahala abu na farko shi ne duk da sai ta zauna a gidanta ba ta da ilimi ba ta zuwa karatu ba ta yi wa kanta ina, ki je ki ilimi na za suna son mace mai ilimi mai karatu idan mai karatu ko da mijin ki jahili ne ki lallai ki yi kokari ki zama kina zuwa makaranta ilimin da guda biyu ilimin addini da na zamani in miji ya ba da dama a zai ki ba da dama na kuma a kula da na addini idan ka kula da wannan zai taimaka a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da walwala da nutsuwa. kokari ki sa miji ke rinka karantar da ke? ko da ku rinka kai miki lokaci ko memory card mai karatu a cikin kina yawan saurara kina kika kika kina jin wa'azukan malamai wannan wa'azuka da ke kallo da kuke ji su gyara yanzu da kuna lokacin da kai muku idan Allah muke garuwa Allah da zai gyara miki zama ba ai da mijin ya san labari yau su kuki ba zai ba dan na tabbatar zai kira da gidansa a gyare ki saboda daidai ke tsammani yau na sani da yawa a kuma zagen da abincin da za a yi masa wani da saboda an sha wa'azi kenan zuwa makaranta da sauraron wa'azi yana da amfani kuma ke rinka ɗaukar yana aiki wajen karatu sannan kuma littafi da zai iya taimakon ki ba wai sai na soyayya ba littafi na addini a rinka karantawa cikin lokacin da Allah ya ba ku sannan kuma lallai mace ta kokari wato ta rinka samar wa a jiran bawo dukkan duniya menene abu mai kyau a gidan nan menene bai da kyau na gyara yawan sauraron alkur'ani zai taimake ku kai abu na biyu da yake rusa ku a gidajen ku neman kuskuren miji ke kullum su kike gidin ke fi ki magana ba shi da kuma ainihin nan ma ya nuna ta Sai ranar ma ya zuba ma ido ne na kyale shi shi wulakanci da ake mun a gidan nan a sai da ni ba a sai da ni ba ne a daman ba ma suna kake ba daman ba kwana ne ya zuba gura mun aure ka ida na san haka ke wallahi ba aure ka ba kaza kaza kaza ke komai sai shi magana wannan mutum da zaki wa tsakarar wata tambayi na tsaki ana neman tuntuɓin mai gida a ranar ma ya ji da suna waya da wata kawai kyale ka ne wallahi sai za ta kai waya. Wani ne ba da na rage wata waya mai gidi wata shi da ɗan kasuwa ne wata shi da mutum masa waya za ta ce amma ba zai yi masa waya ba wata shi da malamin makaranta ne ɗaliba ce ta tana karatu wani abu ta gane wata kira shi ta baya wata shi da liman ne ba da fatawa ba za a kira shi ba in an ji muryar mace yau shi kenan ta ce yana magana da matan banza ba ido ba ido ba ku da haƙuri da satar wayar miji a satar miji da an ga fara bacci yana juyi sai a ɗauke kai su a shiga ban ɗaki ba su suna ba bayan gida ba ba ba kaza ba a shirya miji ake zuwa ana ba duk lambar da ta ga rubuta an rubuta KRD so yanzu haka wannan Aisha ta ce ya canja mata kenan sai ta ɗauka ta kwafi wallahi akwai matar da aka kama ta tana jin wayar mijinta duk ta kwakwafe lambobi sai ta ce ta bugawa ta buga sai ta zabi da ya ɗauka a da Allah ya haƙuri lamun gamba ne a ce tana neman mijinta ne ya ɗauki wasu wayan wasu mata yake magana ba ya kai ki ba ya kai ki la tuqatu an ashiya'a in kuntum lakum tusukum kana da kuna bincike ka ta da ku wannan ba dai bane ba kuma ki dole ki mai haƙuri. idan mutum nan ni kike ni wallahi muna da matsaloli mu maza duk da maza anan wallahi muna da matsaloli ba mu da haƙuri wani lokacin sannan ga rashin kulawa wani ba ta kuma ki taɓa kwalliya ta ka zo ki kashe kuɗi amma wallahi sallah idan ya zo ko kallon ki da zai ba ki gama ki taɓa kamar mijin ki tana ta wani rangwada ta yi kwalliya ta sarfa gaza. wannan da ki shi ba ya ba ke gani bai ma san kin yi kwalliya ba kuma Allah da yake kuna so kun yi abu a faɗa a cikin amma ba wanci da kin Allah wallahi kuwa sai ki ji daɗi ba ki gyara ba ta bane ba Kuma mu za mu fiye yaba mun gani ba ma yaba sai mun ƙarfi mu faɗa da kushe ku idan da kuma a zata ki yi abinci mai daɗi mai zaƙi mai ɗanɗano sai ma kin tara ma da kuɗin tafari amma wallahi kuɗin nan idan ya dawo yana zuwa yana ci na ni zuwa ji yayi yawa sai wallahi hannun ki bai da daɗi wallahi yau ki shiri yayi yawa gobe ba ki yayi yawa kusan bai kake kake ni ba zan taɓa shawa ne hawan jini bai yayi yawa yan kuɗin burgewa ki da wai ɗan kuma mai nila wai ɗan shara wai wai ya sa hannun sai yayi yayi da mangare a cikin mai ake wai kin iya sai su akan wani aikin ban da ake mofi ku da tattali ba ki ya kamata ba Allah ya sani ce da kike ba ki ce mai wannan liyar duk da bi umma halin mu ga zuwa muna yaban mata mu a gaban ku sai mutum yanzu yana cewa ai masarwa ne ai tana da mutunci in ka ga miki yana nufin cewa shi ma ba ki da mutunci zalimi kuma dan ba sai ga magana ba ku kokari ku ya wuri da zalunci da ba dan ku ke muku idan kun yi haka za ku samu ainihin wato cikin rayuwa ku haƙuri da ainihin rowa ta haka akwai namiji da a waje zai kashe kuɗi in ɗan kasuwa ne kullum abincin sa shinkafa da miya da rabin kaza da mai sanyi idan da aka ce sanyin ba sai yana da wani mai balin buri ce a kan a yanko na dubu ɗaya da ɗari biyar shi kaɗai kamar kura cikin yana dubu ɗaya da ɗari biyar amma kun kuma nan ya ba da kula da zalunci da mazaje da gidan da yake wannan kamar yana rufe ainihin wato gidansa ne sannan kuma ki zamanto duk lokacin da gidan ke bukace ki lalle kina da lokacinsa kada mace ta ce gidan kina wahala a kanta yana neman ki kina gudunsa akwai wata masu da tafiya wani ya ce akar maka dawo ni na kasa mata ta. cikin ranar da zan dawo gida in Allah ta da zan kira da ita abinci na a kicin yake dama ina ga dama in je in ɗauka na kira bari ba ni mutuncin da zaka kawo abinci na kuma ta shiga ɗaki ta kwanta ta saka takata na yi ta bugawa da yi ta bugawa kande na ka dawo kande na dawo shi wallahi tana ji na ba za ta bude ba a ka kura in nemo ruwa da kaina in ɗauko abinci da kaina in je in gaba cin abinci na in tafi ɗaki na in je in kwanta in ka gina a dare ta mutu da ta fita maka ruwan kuɗin bakin yara wata kuma mai gidan gida dawo tana kallo a cikin kuma ke da zuwa kallon kai kwaikwayo suna kallon drama ba su saurare shi ba shi wata abubuwa shi kuma zuke muku gidajen ku ba ki da kulawa da mijinki ba ki san ya kamata ba in miji ya dawo mai dai kuma ka da shi ake yi da wanda za su zo su yi barki a gida ba kuwa ta ta hana su wajen mijinta in kin ki ba kuwa mai gidan ki dawo ki ce malama ina da miji ina da miji dan jira ni zan je wajen mijina ko laifi ne kai ko mahaifiyar ki ta zo ita mata mama zan je wurin mai gida ya dawo in masu kinki ne mahaifiyar ta za ta ce ki jiki amma kuma kun kun yi bakuwa kun yadda ku faranta wa bakuwa akan ku faranta mini wata ya dawo da gudawa ai ba ku bane ina bukata a gyara masa wani ɗaki shiga saboda tun da wani ɗaki ba ta kwatace shi wata ya zo ɗaukan wani abu ne mutum ya bata a wani tana jiri ina kin kuna wajen kawaki kawaki ta su ne wannan yana rusa muku gidajen ku gyara ko ya koyon kwana ku kuma abubuwa a gurguje akwai maganganu masu yawa da za mu faɗa wannan ita ce a kawai da mutu ina fatan kuma wannan tsaba da muka baku a wannan rana Allah ya sa ta yi muku amfani na san yau na yi muku maganganu da yawa masu zafi ku ya ku ya fi amma ina muku a cikin insha Allah ta'ala ko a kuce ko a wani wuri za ku bi ma ranar da zan da gaggaje ba zan yi na maza zalla sirrin maza zai a buɗe muku amma yau dai wata ina ku samu rayuwa mai daɗi Allah ya baku rayuwa mai daɗi a gidaje. Allah ya baku kwanciyar hankali da nutsuwa ya ubangiji ka kasa mana azumin mu ka sa aljanna makomar mu bari da ta anan kan nan saboda su bi hadal qadri kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته